ṣe wọ́n rẹ̀ ní.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 جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka mahalarta wannan majalisi mai albarka a wannan masallacin juma'a mai albarka na masjidul ilm da muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala a cikin garin argungu wanda allah maɗaukakin sarki ya mana arzikin haɗuwa tare da malamanmu da alaramominmu da 'yan agajinmu da tijawanmu elders da matasanmu da sauran bayan allah wasu ke sauranmu a cikin gidajensu muna mai kowa sallama ga baki daya jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau watan musulunci na goma sha biyu da watan almuharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1448 ya yi daidai da yau muna 27 ga watan shida. miladiya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam in saha shekara 1440 shekara 2026 wanda Allah ta'ala ya muna arzikin sake haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki ya Allah muna tawassuli da karanta waɗannan ayoyi na Qur'ani subhanahu wa ta'ala duk abin da muke so gare ka na alkhairi Allah ka bamu. Allah duk abin muke ji mu tsoro Allah ya kare ya Allah ka sani ka san mu suna neman addu'a ya Allah ka yaye mana matsalolin kasan mu Najeriya subhanahu wa ta'ala muna roƙonka rashin tsaro da muke fama da shi a cikin ƙasanmu Allah ya kawo mana ƙarshen shi taimaka mana ya Allah ka samu gama lafiya ka da iyayenmu wanda gina mana wannan masallaci mai girma doka ne Allah ya ƙara marayunsa albarka wanda aka gina da sunansa mahaifinmu Allah ya gafarta masa Allah ka bashi aljanna in ba a manta ba karatunmu da ya mafi kwana a mun kwana aya ta cikin ko yau za mu tashi aya ta 61 insha Allah ta'ala tarbaka Allah wa bismillah dena karatun da ya gabata allah madaukakin sarki bayan ya gama bayani game da halin yahudawa miyagun su sai allah ya bayani da kaɗan daga cikin halin munafukai munafukan allah wanda suka ɓoye kafin suka bayyana musulunci daga cikin ɗabi'in munafiki shine rashin yarda da hukuncin allah idan ka ga mutum bai zai hukuncin allah ba to munafiki Allah saboda su munafikai ba su da hukuncin Allah saboda bai musu da wasu kasu to shine kisar ta faru tsakanin ba yahude da munafiki wanda aka zo wajen manzon Allah ya hukunci ya ba ba yahude gaskiya su ko munafikai munafiki shi ko sai su bai yadda ba aka je wajen sayyidina umar sayyidina umar radiyallahu anhu yayin hukunci na karshe na Allah madaukakin sarki yace wa idza qila lahum idan aka ce musu munafikai ta'alau ila ma anzalallahu ku zo zuwa ga abinda Allah ya sauka wa ila rasul kuma ku zo zuwa wajen manzon Allah ya muku hukunci wa idza qila li ha'ula'i ulaika almunafiqin ta'alau fatahakamu ila kitabillahi wa ila rasul liyafsil bainakum idan aka ce munafukai ku zo zuwa ga wato kyasakasan ku zuwa ga littafin Allah da kuma zuwa ga manzan Allah ya muku shari'a fi mata na za a tunfihi a cikin kuka yi jayayya a ciki Allah ta'ala ya shiga ra'aitar munafikin za a ga munafukai ya suddu na an ka suna bijire maka ya rasuwar ba su dudan bijire ba ya uridu na an ka iradun suna bijire maka ya rasuwar ba kinan idan aka je a je kotu kuma za su ce a kuma su zuwa ko sun je aka yi hukunci na Allah sun ce ba sai da ba kaga munafika Allah ce saboda haka Allah ta'ala ya gudu nan karara cewa su munafikai biya suke ba kinan shi munafiki koyo ce yana dauko shari'a da bai da gaskiya idan aka yi kes da shi sai a samu bai da gaskiya to ba mutunan kwarina na kuma wallahi malam ka sani duk mutum da haka duk shari'a duk duk ya taso an ka bincika bai da gaskiya to yana da ɗabi'a da munafika Allah munafiki Allah shi ka sarta tadara kuma sai a bincika aka bai da gaskiya munafika Allah mutazan soshiya ne tare ka loke saboda haka munafika Allah suke yawan tada kura ko zamanin manzo Allah in ka ga ayi rikici ayi fada cikin musulmi in ka ba za ka ga munafika Allah in ka ga ayin faɗa na buga in buga inda cikin musulmi na za ka iske mafi yawanci muna ya kala su kasar da fitina kowace da aka yi sosin munafiƙin munafiƙala suka tayar da haɗar ubaiwe baƙaƙen maganganu ya ce ya ƙuru mai ɗin raja ana ilil madina da ya kuri janna na azumin har azara kuna munafikai suna cewa kuma dan ubayi na yawa ga magana amma sai aka ce kai suna cewa sai aka yi jami'i saboda magana su guda ta suka ce la irra za'ana il ci wallahi idan muka koma madina muka koma gida daga wannan yaki da muka zo la yukhrijan al a'az wanda amma buwayi zai fitar da minha daga garin madina al'azal wanda an makaskanci duk wanda abba ko wallahi za mu koyi shi wa abin suka ni za su kuri manzo da sahabbai su bar madina sai Allah ya ce walillahi al-izzatu wa lirasulihi buwaya izza kana da Allah da manzonsa walakin al-munafiqina la ya'lamu sai da munafiqai ba su dade ba kaga hitina ta da hitina da tadara dabi'a munafika Allah shi sai ko hadisi yace dabi'u guda hudu wanda su munafiki Allah kuma ko munafiki ta tafsi idan ka sama fajjara idan yi husuma sai shi fadirci ya wuce wuri ai ta ba shi hankuli bai ji ina duka gama ta ana lallashi ne na kiyawa yana bijigowa to akwai alamun mana kala ta da shi والذين يقولون magana akan bakaken ɗabi'un munafukai na bakar rowa wanda ba muna son mai magana akan ɗabi'unsu duka bane amma daga cikin ɗabi'unsu aya da Allah mai karanta bakar rowa munafiki marwaci bai iya bada abinci ubangiji Allah ya kare shi na Allah ta'ala ya ce fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim fa kaifa idza hadisin manzala ana isa ba duk wanda ka gabe sun hukuncin qur'ani na shiga cikin musiba wani bala'i ya faɗan mai shi na Allah ya ce fa kaifa yaya halin su ya kasance idan ta far ta same su su wa'anda ba su hukuncin Allah da manzo idan wata musiba ta faɗan musu Allah ya ce yaya halin su ya kasancewa idan Allah ya kama su da wani bala'i ko alloba ko rashin lafiya ko wasu abubuwa Allah ya kama su da su ta dalilin kauce hukunci Allah da manzo bima qaddamat aydihim ta dalilin abinda Allah ya suka hannaye suka aikata thumma ja'uka sunan zo maka ya rasulullah ya halifuna billahi suna rantsuwa da Allah suna ta in aradna illa ihsan wallahi ba komai muka nihi ba ba mu nihin komi fa wa tawfiqan da kuma neman dacewa mu wallahi sulhu na muka so shi yasa mu kauce mu hukuncin kai ya rasulullah ba ko me yasa ba musu zuwa kotun ka ba sai dan samun maslaha ya rasulullah wallahi maslaha ta kawai bayan sun ga bala'i ya hormusu saboda shi yasa uwa musulmi da kaji Allah madaukakin sarki ya ce fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri fal yahdhar alladhina yukhalifuna madaukakin sarki yace wa suke sa'a ma umarnin manzo Allah sai hatta ko suke sa'a umarnin Allah sai hatta an tusibuhum fitna kada fitna ta same su a duniya duk wanda ka kauce mu hukuncin Allah yayi nashi ra'ayi daban to yayi kusa fa a cikin fitna duk waɗanda su tunda ga mana shiga cikin su wallahi malam mun kauce wa manhaji na Qur'ani da Sunna inda za a ce mun tsaye mu akan tsari na Allah da Qur'ani Allah ya ma'an mun sharaɗin mu da dai matsalar da annan shi ne kaucewa muna yawan kauce in ka diba za ka ga da aurarrakinmu da haihuwar da aka yi muna da bukukuwanmu da ayyukanmu na gwamnati da kasuwancinmu da nomanmu duka muna kaucin manhaji na Allah karantar da karantar da Qur'ani sai mai ra'ayinmu shi na wasana ganin muna shiga musulmi kwarai da duk waɗanda abubuwa da ka gani wallahi malam kaucin musulmi ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض saboda ka ‘yan uwa musulmi wallahi ko gidanka in ka dawo mu hanya ka yi tsayin daka ka bi manhaji na ƙur'ani mi ƙur'ani ya ce mi hadisi ya ce ka yi aiki da shi za ka zama lahiya ba ka samun fitintinu kuma na yanzu ka suna ta ke mutum gashi da ‘yan mata cikin gida sun isa aure babu maza suna jawo mai hitina cikin gida yarinya ta yi hita ta banza da cijo kana kallo ai ya kai tuna sai ta cikin da ta yaɗe wani ta sai wani ce wala da yawa kun wala yan bayana wani mai suka sai, ai babanta limami akwai wata mata sokoto daga zuwa tana karatun jami'a babanta limami na a birnin kebbi amma na rufe da Allah da an ka faɗa mai an ka ce ga irin halin da ke ciki a jami'ar sokoto sai da hankali ne ci a yanzu limamin ya rasu hawan jini da sauran rashin lahiyoyi da saboda ka mata da kan gani inda do ana kauce manhaji karan su qur'ani wallahi ma na sai shiga matsala to malan ka to ka sai ka kai sai ta ga masu kanje su ba kai mata aure ta gama kansu za su ta kai haya in za ta yi jami'a haka ba ta aure ga mabata sun zawar mata saboda ita mace tana da lokaci ran tana yan shekarun nan mafi yawanci matasa suna zabuwa da neman auren a kowane da gaske suke neman auren ta amma matsala kai da su sai kai tsaye da a kai baka tashi mata aure ba kai auren ta bai kuma kanka ba ka ma tunanin magana auren ta ba ka ma kawo shi kusa ba ita ko tana daidai lokacin suna bukatar aura sun zaburo kawa su laye sun fara shawagi gidanka ka kore su hudu abinda suka buɗa in yi istiya ba su kawowa zama ina fatan mu gane magana da za a ga sun watsi to wallahi an samu matsala ƙarshen ta ita za ta kuma buɗa to abin zai faru sai da kama bacin ka kai uba ta ta amana shi yasa ka kalla a gare duk yaran da aka wa aure da wuri da ta gama secondary school a yi mata aure in za ta karatu ta sai da mijinta wallahi sai ga uba ya zama lahiya? ita zama lahiya. amma wani bishi tana karatu ne ha in sun da sai ta yi ma abincin gida in ba ka da ƙarfin tattalin arziki ba ka iya tsokar karatun Yariya mai karatu high institution kila tana karatu tana karatu health ko tana karatu university tana karatu suka sosai kai uba kana ci da uwayenta ka ci da kannanta kuma ka ɗauki kuɗi ka biya na makaranta tana tana kan makaranta ita mata da atm ɗin za tana jan baya ina kai ina haka iya ba shi kila ma ba ita ɗaya ta shin don Allah in kai mata aure ba ka huta ba in kai mata aure sai mijinta shi ko sai tarba inda ya kasa ka saka kawa mai ba shi ke nan ba amma ka taho kaɓar yarinya babu miji maza suna a aure sai ka ce ina rikon ta yi mata aure ba ne sai ta yi karatu bayan ta gama cikin da sai ta yi karatu bayan wannan wallahi jama'a akwai haiti saboda haka abin da ya kawo mana hukar Allah matsala kaucewa manhaji na Allah suna bijirin makarantarwa ta Allah da manzan Allah sun lafafa shine Allah ta'ala ya ce ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim Allah maɗaukakin sarki ce ula'ikan labina ya alamun lafi mafi ƙulubihim su wa'annan su ne wa'anda Allah ya san abin da cikin zukatansu ha'ula ilmunafiqun yukadhibu aradna ha'ula ilmunafiqun yukadhibuna wallahu ya'lamu ma fi qulubihim wa'annan munafiqai suna ƙarya kuma Allah ya sa da cikin zukatansu Su ne na munafiki wal makri da makir wal khadi'a da yaudara wa hum yuriduna an yakhda'uka bi hadha al kalam al ma'sul suna nihin su yaudare ka da kalamansu masu zaƙin baki da sauraka in sun zo maka ya rasu lafa a da anu kau da kai daga barin ba a da anu mu'aqabata ne ma'ana ka kau da kai daga musu ko ba ka kyari su dai lil maslaha saboda maslaha wala tuzhir lahum ilmuka bima fi bawadinihim kada ka bayyana wasu yake ga abin da suka boye wala tahtiku sitrahum kada ka keta asirin hatta ya buƙau ala wajilin wa har sai sun ci gaba da zama cikin ɗarɗar da tsoro wa izuhum kuma uzurhum ka tsawatar da su kai daga barin makin wani faƙi da munahud duka ware ilayat da ayu masu ƙasa zukatansu Allah ta'ala ya ce wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga kuma ka faɗa musu da cikin kawunan su magana wata kai maka fa ma'ana kai musu nasiha tsakaninka da su da magana mai tasiri cikin zukatan su sai ya isa zukatan su ka faɗa musu tsoron Allah shi yasa malam kana gani ya ka tuwo suke sake sai alƙali sun san ba sai ke ce kuma suke sun ga wallahi tsoron Allah ku sani nan kuma muku shari'a lahira sai an koma yana sai alƙali ya faɗi magana mai tasiri cikin zukatan wa'azuwa kawo ƙara Sun can ba kayan a cika kotu zai ji bayani duka a karanta mai komi da ku sai so ku tsoron Allah malam wani na nesa kes ne ko su shekaran jiya kes ne da shi da matan sun samu matsala an ya ɓace uban mata ne muna hira da alƙalai sai alƙalai sai aikai mu malam nan kotu duk wanda ya ɓace uban mata sai a wani ya mutu ya kasa aure ne eh alƙali wa dauga yace ai mu nan ko duk wanda ya zo ya ya tabbata ya bace uban mata sai to ya kashe aure kau kaga mu ba mu san da wannan eh dan mu ku fada an kai mutu ya bige uban mata sai ya in ya gada ma mai da ba ta wa tun ce da bugu da zagi duk wanda ya zagi uban mata ta turki ne aure ne ya mutu eh <laughs> to kasan shari'a ta alƙallai kai malami zai da kai karatu wasu abubuwa ba ka Ya ce malam mutum na ya taho da mata sai sun samu matsala ya ɓaci uban mata ta ce ba ta komawa uwayen sun ka ce ba ta komawa bayan to a to a kul'i abinda ya san ya kashe a biya ci an ka yadda an ka yaka an ka to an ka lissafa abinda ya kashe masa ya kai miliyan guda da wani abu ita kuma abin ta kashe mai ya kai dubu ɗari bakwai da wani abu harakar da an kai ta tun aurewa kuma an haihu ko shi na da an ka to an kai kyar an ka bige nawa shi ya biyo an ka ya biyo wajen dubu ɗari uku an ka to an ka haɗa kuɗin da an ka ba shi to sai an ka ce cikin akwatunan da ya mata na aure tun na aure sai ya ɗauki akwatuna sai ya ajiye makai bayan an ƙidaya da su sai alƙalai ce a akwatuna ka ba ta abin so duk da su an ka rubuta to yanzu ka rubuta su an ba ka kuɗin su kuma kana zuwa kuma yanzu ka ci sai ce a'a ba da akwatin su ga takarda an ka ɗauka takarda an karanta akwatuna dubu saba'in tun wancan lokacin to kuma ya yi fasuna alƙalai ce ba ta fasuna shi ku sai ce a alƙalai ce ku kai shi gidan yaƙi ina yari ya ce ga ya ce ki kafin kai shi gidan yaƙi sai shi haba da Allah ta da Allah ni wallahi ina ba ta fasuna sai da kusa akwatuna ba an ka taho za a dinga yaron da an kaiwa a dinga ba shi duk wata a bara dubu biyar na shayar da shi ba an yi sauƙi ba to duk watannin da an kai bada kotu su da Allah ya ɗau gaskiya alƙalai ce wallahi sauƙi na nemai don a samu duk wata ya bata dubu biyar mutu ba ta yi na kuɗi yanzu kai kana ganin shayar da yaro dubu biyar ga wata larabe ya araba ya dibi yanayi ne na sai yanka da dubu biyar ai akwai wanda dubu hamsin za a cewa ya fasa da wata abata ko ba gaskiya ba don wata dubu hamsin za a basuwa a shayar da yaro saboda yana da halin ba dubu hamsin a bata duk duk ne ya koya wata dubu hamsin shi ko wanda duk wata ya ba dubu biyar to kaga in ka diba irin waɗanda abubuwa a to ga gaskiya sai mutum ya san in ta yi tsaye sai ba ta komawa saboda ni saboda ko wasu abubuwan da ya ɓaci ubanta ya yi kaza zagin ta zai yi sun da ya sa ke ce ba ta koma shi ke an ka zo an kai huli ta biya shi kuɗi kina an karo ga ɗago ya gaba to saboda haka wallahi kauce mu hukuncin manzon Allah shi ka sa a shiga fitina saboda ka Allah wa madaukakin sarki yace kai musu wa'azi duk in ka ga husuma ka jama'a wallahi tsoro Allah al'amarin da cikin kawon masu la'ani na mutum ya so ko fiye da Allah ya ce cikin gaba nauna ba ko ya to tiyaran da Allah ya ga tana gada an ka sai kotu alƙalin sai su wallahi ku sani min tsoro Allah wata rana wasu to sun yi li'ani ga maza sai maza Allah ya ce shi ya rantse ta maza Allah ya ce wallahi da ku makaryaci na kuma ku tsoro Allah ta shi yasa duk wannan amma hikin Allah sai an ce ku tsoro Allah Allah ya ce wa idhum kai musu wa'azi wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga ka faɗa musu magana mai shigare wata kai matuƙa mai tasiri cikin zukatansu don su zama tsawatarwa gare su sai Allah madaukakin sarki cewa ma arsalna min rasulin illa li yufa bi iznillah wa ma arsalna musulmi ana son mutane su dinga respect din hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu in manzo Allah bai rayu ba ba kuma maganganu ne ba duk girman ka hadisi ya tsohe maka inda dai kana rayuwa yanzu to ka dinga respectin din maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mi abin da ya halaka masussuka rashin yadda da hadisai duk hadisin da bai kama hankali bai zara shi ba kana jiya ta ka sa hankalinka ka auna hankalinka ma'auninka yaya za a yi hankali ya zama ma'auni ga shari'a inda wasu abubuwa ya wuce hankalin mutum yawan sandar da annabi musa ya ɗauka ya bigi teku ta yi hanya goma sha biyu don allah ana sa hankali ya auna wanga abu hankali na kamawa bai faru ba abin da ya faru ƙarya na annai musa da aka sa cikin akwati aka sa cikin ruwa ta yi ta hiyar sai kowace rawa da tsaya don allah in ka ce ka sa hankali wani abu na yi hankalinka na yi bale hankalinka hankalinka bai kai abubuwan shari'a na wanda allah ke gwajin ayoyi ba damo na yankakke da yi magana hankali na kamawa Ajiye hankali ake a sa imani mu wallahi mun yadda kura ta yi magana zamanin manzo Allah sallallahu itaciya ta cire daga inda take ta taho wajen manzo ta yi gaisuwa ta koma duk waɗanda hadisai masu suka bai da su ba shi ya ƙarya na shi ya ba a yi da shi da Allah malam saboda ka shi musulunci akwai abin da hankali ka iya kama akwai wanda ya wuce hankalinka don ba magana hankali ba ce magana yadda ta da imani manzan Allah kuma da ya isra'i da miraji cikin dare guda ya yi fiye shekaru ya ta yadda cikin dare guda ta ta waye an ka waye gube shi ya ce ai ya ce masallacin kudus sun ta ce kai kudus an baitul maqdis daga nan kafin ta ya kwano za a yi

wanda ya da dare da bawansu da daddare daga masallaci mai alfarma zuwa ga masallaci mafi nisa shi ne masallacin kudus kafirai suka ce kai mu wala ba mai daba hankali mu bai doka sai manzo Allah ya ce tabbas na tafi sai su to tafanta muna yadda yake in ka in ka tafi sai Allah ya ɗauko mai masallacin kudus ɗin gaba ɗaya ya kawo mai gaba gare musu fito bai zaun gani saboda shi hankali ne bai kama amma za mu mai da ko bai daba Allah ya ɗauko mu annabi masallacin gaba ɗaya ya dinga siffanta musu kowa kaza ga inda take wuri kaza ga inda yake ga yadda masallacin yake ga inda yake ga sai da ya ba siffan masallacin gaba ɗaya sannan Allah ya mai da ya jaya masallacin kaga hankali bai kama kuma sai maza Allah ya ce akwai ƴan uwan suna nan sun suna nan bisa hanya wa'in suna nan tare sura kwana ka za su iso makka na game da su bisa hanya kuma duk ya faɗa musu aka ce sama ta ɗaya aka ce sama ta biyu aka ce sama ta uku har ya ce fada ubangiji cikin dare guda ya dawo dai lamu wasu suka ce kai mu wallahi wa ga magana ba ta kama hankalin mu to shi ke da muku yadda ba da an ka yi fita na abokan kace ce ka ga abin da abokin ka yake ce me yake yake ya yi tsaya daga nan cikin daren ka daga makka ya sai kudus har kudus ya ce cikin daren nan kuma ya ce sama ta ta biyu har ya ce fada ubangiji sama sama ta bakwai ya ce gana da Allah kuma ya dawo cikin dare guda sai na baka ce ba shi ya hudi bai sai shi ya ce wallahi na yadda shi yasa an ka same as-siddiq li khabar al-islam wal mi'raj لتصديقه خبر الإسراء والمعراج سبدا سيدنا أبو بكر ya gaskanta labarin isra'i da mai da aka yi da manzo Allah sassan ya yadda ana faɗa ba ka cikin ba shi ya waɗi ba ce wallahi shi yake wallahi na yadda wa'annan wurare da yake ya kai wallahi na yadda ya yadda to kaga imani shari'a ya hanka cewa kai hankalinka zaka sawa ai hankali hankali daban-daban na kowa da irin nashi hankali ba jama'a ina fatan mun gane magana yanzu ba a ganin su arna suna ganin da hankalin su in wani in mutum ya kashe mutum to wanga da ya kashe a tsaya da bakin nan da ya hankaci a kashe shi an kashe mutum biyu ko haka suna gani wa in mutum ya kashe mutum aka kashe to biyu na aka kashe gwamma wancan da ya fiya bashi haka ba hankali na sun kasa ba amma ni qur'ani yace walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab ce wa lakum fil qisasi hayatun kuna da rayuwa cikin ramuwa idan ana ramawa to za ku yi rayuwa mai daɗi za ku wanzu ya ulil albabi ya kuma babbar hankali la'allakum tattaqun dan ku zama takawa kai yanzu duk wanda ya san in ya kashe mutum a kamo shi a kashe babu nasiha yana da ya kashe wani ai a ce kasar da aka ta ya gani kasar da aka rama ka ce ka gani wallah na rantsi da Allah ya aka kashe in ka kashe mutum ka gagar nan in kana kwana gidan shi ke nan ko mutane sun zama zama lahiya dare ba kafa kafa yake sai ya san iya kashe wallah rayuwa sai a haka amma in ka ga saboda ba a kisasi ka kashi ga mutum ya kashe mutum mutum ya kashe mutane da yawa bai ma kwana gidan yaki gidan su ya kwana shi da sai kaga mutuwa yawan kashe kashe ya yawa yawan kashe kashe ya yawa kai yanzu malam in ba lalaci ba a ce a kawo mutum ya dinga ba da labarin ya kashe mutum kaza ya kashe mutum kaza wuri kaza shi ya kashe wani wuri kaza shi ya kashe wani kuma duk mutumin ga isa a kashe shi ba kuma kamo shi an kai ba shi ya toce ya tuba ba suna da ƙa'idar musulunci in mutum ya yi ta'addanci ya to da kai da yadda ya tuba ba a kashe shi tun da ya gagara a kamo shi yanzu shi ya kawo kai ne ya saranda da kai ne to sai dai a nemi diyan mutane da ya kashe amma ba a kashe shi amma inda kamo shi na an kai an bi hanyoyi an kan mai za a yi shi ke na yin hukunci ya haushi saboda ka yan uwa musulmi hankali da ka ga yan kalakatu suke umarni da su shari'a ba ta bazu wanta da wannan shari'a imani ka so yadda ba dai Allah ya ce ba na yadda ba dai manzan Allah ya ce ba na yadda imani ke ba kami koya ke da amma hankalin ka suka sa hankalinka don hankalinka akwai abin da ya kama akwai bai kama jama'a ina fatan mun gane magana to Allah ka ba mu ikon gane ba sai Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba mu aiko wani manzo ba sai dan ayi masa da'a da izinin Allah Allah ya aiko shi mutane su bi shi mu yanzu manzon manzon ya riga ya rasu dai duniya amma ga maganganun ga hadisai nan ga haqqul mubin nan ga bulugul maram nan ga riyar salihin nan ga bukhari ga muslim ga muwadda ga muslim imamu ahmad littafin hadisai ga sunan lahiyayyu to ma na kana ta baka da magana manzo Allah ba dole sai da magana manzo Allah in dai ka to kai da magana idan ka ga mutum na kokarin kayyata hadisai to annabin na abai da shi ba don in ka zarci in aka ce shi yace ya inganta shi da suna yadda shi ke nan da ubangiji Allah ya kare mu sai Allah maɗaukacin sarki ya ce walau annahum izzalamu anfusahum da za a ce su munafikai lokacin suka zalunci kawunan ta hanyar kauce mu hukuncin Allah da manzonsa fastaghfirullah suka nemi gafar Allah suka gano sun yi banna suka tuba suka yi istighfari ga Allah wastaghfar lahum ar-rasul manzon Allah ya nemi gafara Allah shi ke da manzon Allah ya saba baki yace Allah gafarta musu yace la wajadullaha tawwabar rahima wallahi da sun samu Allah mai yawan karbar tuba ko mai yawan rahama da Allah ya yi musu kenan inda an samu sa'a munafikai sun tuba da Allah ya yi musu sai dai matsala sun ki tuba kuma wallahi jama'a abinda da matsala shi bai yi mutum iya nusa cikin zunubi ya ƙara nocewa ya ƙara nocewa sai ya ƙara lalacewa gaba ɗaya har ya tambaɗe ya lalace Allah ya ɗaya mai albarka kuma yadda ka ji hadisi ya ce in mutum ya yi zunubi sai a mai wani dot wani ɗigo baƙi ga zuciya in bai tuba ba sai a sake yin wani in ya sake zunubi sai a kuma yin wani ko da aka wayewar gari zuciya sai baƙi ya rufe ta gaba ɗaya sai manzan Allah ya ce shi na Allah ka ce kalla bal rana ala qulubihim na rana ala Allah maɗaukakin sarki ce kalla tabbas rana ala qulubihim ya yi tsada da zukatansu ma kanu yaktibuna su suna aikatawa aikin na ya tsada ya sa zuciya ka san tsada kayan ta ya ga abu wallahi akwai wahala zunubi inda duka gaina mutum na yawan yi ne ya yi yau ya yi gobe sai ka ga gaba ɗaya sa zuciya ta yi ba ta ko gani abin da na ka ba ka gani duk abin da ka kai duniya malam kana gani yau da gobe mazinanci in ya kai mazinanci mu ta yi tsara cikin zuciya ta yi wallahi malam har da yin ta yake uwa ta da uwa ta da uba sun sani yana yi kuma wallahi bai bari ko ba ku gani haka kana ganin wallahi mutum in yayi tashar ba har ta kai mai wani bi gane yake ma yana ya busa musu sulki ne hayaki gane ka so mina na ba ko bina saboda abin yayi zurfi ciki ne idan mutum yayi zurfi cikin abu wani bi gane yake ba kamar ba lahida ubangiji Allah ya kare shi ne Allah madaukakin sarki ya ce fala wa rabbika la yu'minun <laughs> eh lawajjallaha tawwabar rahim mun ji wannan maɗaukakin sarki ce falawa rabbika ba sai na raɗi da ubangijinka ba layoyin ba su zama cewa masu imani imanin su ba zai zama imani ba hatta yi haƙƙi muka sai sun alƙalantar da kai sai sun sanya ka mai hukunci fi ma ta jira bai da ga abin da ya shiga tsakaninsu ga abin da ya shiga tsakaninsu na saɓani sai ka zama kai ne alƙalinsu sun saka alƙali sun yadda sun mala ya jido fi amurka suna ba su jin wani haragan kunci a cikin rayukansu min ma tsare ta ga abin da ka hukunta ya rasu wani hukuncin su ba su jin damuwa duk wanda an ka ba rashin gaskiya ya yadda domin kasa so da yawa sun ka zuwa ya kai ƙara yana ɗaukashiya da gaskiya to sai ya ce a karanta shiga sai a gane bai da gaskiya yanzu kaga mutum da ya kai ƙara baba ne ya ce inna abi ya akudu mali babana yana ansa dukiya ta ba ta da ta bayar Allah don allah ne magana ta bar irin dukiya ni adda abu sanin samu ta in gida da ya baba babana shi yana ɗauka cewa ka ga zuciya sai kuma shi adda gaske kan ce a ai an tawa maluka li abika sai da ka duka na wanka ne saboda alwardu min kasbi abi na yana daga cikin sheminin abinda uba ya samu san uba lokacin rayuwa ce wani ya samu mota ya samu gida ya samu gona ya yi tafa shi to ɗiyan da ya tara suna daga cikin sami sami da uba yi to tun da ya samu ba ciyar da kare ba ko ba haka ba su saboda ka kai ɗaya ina yi na ƙarar babanka da ya ɗibi dukiyar saboda haka kaga ya ɗauka shi da gaskiya so da yawa sun kan ƙara sun ɗauka shi da gaskiya sai a karanta shari'a sai a gano ba shi da gaskiya ba to irin wanga idan mutum aka yi mai shari'a in dai da qur'ani da sunna aka yi mai shi yadda kawai amma in ka ji baka yadda ba to an samu matsala Allah ya ce wallahi imanin su ba zai tsaya ba imanin su ba zai zai imani ba sai an kai sun samun za Allah ya zan alƙali tsakarin su ga duk abin da shiga tsakarin su sannan ba su jin damuwa da abin da manzo Allah ya musu hukunci in dai an ja qur'ani an hasara an ja nasi an wani shi yasa in ka ce kotu za ka iske littafai an aje cikin abin ga alƙali hikimar da yasa a waɗanda littafai an ta tara su in alƙalin zai shari'a bayan ya ji duk bayanin ya riga ya haɗa bayanai duka shi za zakara ga daga ɗaya tattara bayanai wani bi ana iya cewa ku ku dawo a ba ku sati biyu a sai a dawo alƙalin na restart na bincike littafan da aka gaba gare dole shiga tamba alƙali ya iske akwai littafai ga wasu sai sun tsuha sun gani. sai ya ɗauko lissafi ko ga inda an kawo nan cikin lissafi sai ya karanta nasu ya jaya ya fassara da kun ji abin da an kace akwai bayani sai mai magana babu wata magana to daga shi yasa in za a sa alƙallai ana sa waɗanda a daili to problem inda an nan yanzu alƙallai suna suna ƙarewa alƙallai suna suna ƙarewa sai ya dan wani alkali wani littafi wala ya koyi ne bai ba kuma ga ya ajiye gaba zari wallahi ma la akwai alƙallan da wani alƙali ko an halari wallahi bai kantawa kafa an halari kuma wallahi alƙali to yanzu ga wanda ba ko an halari ba risala ga ta gaba da gai shin wanda bai iya alƙalin ya kai risala to bale ga muktasa ga hukami duk ga sunan gaba gare kuma da alƙalanci na buƙatar mutum wallahi duk da yake akwai wata hanya da an kai musu alƙali shari'a ta aka kawo in bai santa ba an ba ka dama sai ce ku ce rana ka za ku dawo sai ce inda malaman suka sani sai dai ku ta wasu ya nemi bayani su sai su mi bayani ga inda an ka ce ga inda an ka ce ga inda an ka ce in to ko sai mutane masu shari'a bayani هروب هي عتاق يبو كو وانا ما هدي قاعد تفكي والله صارت الى الله بيفهم بيفهم تفاتنا تو ميدنتا تو كنا نيما استر برشي دم الجاهلين تفتي انكم هنا يا غاهنا هي كانت والله كما كما داكنتا <laughs> قال قال تنابا فتاتي يوتي فدار eh to yanzu kai da Allah in ba da kagi na ba in ba da kari na ba wallahi zuwa fatihan nan cikin sati biyu eh ya da ce sai dawo haka kuma ka san mace in ta raina mutum ta rige ta gane ta gane akwai matsala Allah da ta kwashe mutum tsawa yanzu in ba shi kina ƙara mutum ki ce ko fatiha ga iya take in ko ya iya to ga hannun ya karanta gaba a tsali wallahi tana koma ɗakin ubangiji Allah ya kare eh, eh. abinda muka hira da alkali ya ce min aiki ce kai mala ayyamu nan duk wanda ya ɓaci uban mata kai ta kawo ƙara ya ɓata mu kashe mai aure muka yi saboda mi saboda don reni ya riga ya cika da rashin ganin girma da wato ne ne ya ce mu kashe mai aure muka yare saboda in ya tabbata ya ɓaci uban muna kashe mai aure da buhu da rashin abinci da rashin kwanciya da rashin wurin kwana in ce baka da gida sai mu kashe mutu a wajen bai da gida babu gidan haya babu na aro babu wani yar ma zane ka sama takka babu ko bukka sai mu kashe ma baka da gida shi muna kashe mutu aure in muka iske bai da kwanciya da ita ko in sarki bai da sarka الاستمال على ان فتاة الله جواب أبي استمال منا إنا تقامتها فلن انت تكاية متى يوقف معاك كشي ما أريدون تذكر أنك طيب، كيف تسرع أنما تشعر أولي تبرك ما كانت تفاتي كذا kuma gaskiya ba to Allah ka babu ikon ba to saboda ka Allah madaukakin sarki yace ba za su zama masu imani ba sai na rantsa da ubangijin ka ba wato imanin su ba zai tsaya ba za su zama masu imani ba sun sanya ka zama alƙali ga duk abin da ya shiga tsakanin su na sabani sun ma la a fi abun ba su samu a cikin rasu har da wani kunci mimma tsare ta ga abin da ka hukunta ya rasulullah wa yusallimu taslima kuma za su miƙa wuya miƙawa idan aka ce manzon Allah ya ce su shikin duk musulmi yana miƙa wuya in dai musulmi kwarai ne in ku baka miƙa to imanin ka bai ba ka da imani Allah ya kore imanin mutanen da basu idda da hukuncin manzon Allah saboda haka hakikanin imanin shine ka yadda da abin da manzon Allah ya hukunta ka yadda ka ba ka ba da kita ba dai annabi ya ce ba eh to ni na yadda haka ke an gama Allah ka babu ikon gane ba sai Allah wadda cikin sarki wala an وإذا لآتيناهم من wato waɗanda ayoyi Allah na gwada mana imanin bani Isra'ila ya kuma imanin manahika Allah saboda su bani isra'ila lokacin suka yi laihi allah ya kashe kawo wasu suka bota ma dan maraki Allah ya ce tuba ku ku kashe kawunan duk wanda ya bota ma dan maraki a shi hannu sake wanda ya bota ma dan maraki ba shi kuma a ba shi adda ko takobi Allah sai ya saka duhu ya ce ku tattare su malam ko da aka aka kuranye aka sako haske ga wajen mutum dubu saba'in sun mutu an sare sun kashe sun kashe duk wanda ya bota wannan mariki an kashe shi an fasa da shi ya mutu ga jini ya zuba sai Allah ya ce to inda mana hukai na Allah ya ce to ya kana wallahi ba su yi jima kun gane magana ga tubarku a wannan lokaci in kuna son Allah ya anshi tubarku fusa kun zalikun khairu lakum inda bariyakum wannan shi ne alheri gare ku wajen wanda ya kada littafi kashe kawo nan kai yanzu inda a ce tuba yanzu in mutum ya yi laifi in zai tuba sai wani ya sa adda ya farai ya mutu sannan a raya shi ya tashi shi a tuba ta yi jama'a kai ba su sa kuma ba da ba kai banna ba jama'a ina fata mun gane magana kamar wa'anda Allah lokacin sarki lokacin tufa na yake ta Allah ya kashe su shi na Allah ka bayanin kai, wallahi imanin su ba imanin kwarai ba hadda bani Isra'ila wancan zamani imanin su ya yi karinan su sun yadda an yi haka kuma sun kashe kawunan su kuma daga baya Allah ya kare su kuma ba a suna asnakum min ba a ba'di mautikum la'allakum Allah ya ce sannan muka tayar da ku bayan mutuwa don ku yi godiya ga Allah an kashe su sun mutu malam amma sai Allah ya sake tare suka tashi amma sun sha kai hikar ko wasu aka hikar amma kuma Allah ya yi musu layin su ba da ba mu na hukai Allah ya ce walau an na ka tabna alaihi Allah ya za mu ce mu fallanta musu mu wajabta musu an na kutulu an fusun ku kashe kawunan ku saboda laifinku na yi. wa zunubin ku na muna ya sai kun kashe kawo nan a da zumin da ya ku kuma ku daga gidajen ku bar gidajen ku ta kamar da Allah ya ce bani Isra'ila Allah ya ce ma fa'aluhu illa qalilun min da babu mai aikata ya cikin su sai wani 'yan kaɗan daga cikin su wallahi da muna hukar Allah ba su ce bar gidanka wallahi ba su bai saboda bi saboda rashin imani kenan ya gwada imanin bani isra'ila ya fi imanin munafukan Allah na yanzu sai Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna nabi da za a ce sun yi aiki da abin da aka yi masa wa'azi da shi sun munafukan Allah la kana khairan lahum wallahi da ya zan shine alkhairi gare su wa ashadda tasbihin da ya yi tsanan tabbatuwa ga imanin rashin imani da wa'azi alama ce daga cikin alamun na Allah in ka ga mutum ana mai wa'azi ya tashi bai gane komai ba a yi ta jan ayoyi ana masarawa a yi ta jan hadisai shi da ya tashi babu abin da ya kama shi ko guda to an samu matsala wallahi malam in ka ji kana zuwa masallacin juma'a ana hudu ba a tashi baka ji abu komai ya kama ka ba kai yadda ka tuwa ka na ka koma to akwai matsala kuma alama ta daga cikin alamun haika Allah suna wa'azi bai kama su don kun ji sosu muhammad ta yi bayanin annabi in yi wa'azi ya karanta ayoyin ƙwar'ani da allah ya saukan mai sahabbai wasu na kuka wasu jikinsu ya yi la'afa cikin sahabbai sun koma gida sai a ga munafikin allah sai ce wai ma za ka ala anifar shi wai ɗazumi na ma an ka ce wai shi don allah jama'a wanda ya tambi mina da an kai ɗazumi na an ka da ɗazumi da allah abin ya kama shi tunda wallahi malam wani wa'azin na ya ka diga jiki yi. sai ya yi shekara goma ya tuna da abin da to shi munafiki yau din da ma wallahi zuwa azuma sai ce nan azuma haka ce ga inda ya rike abin kwawo ba kuyi ne ka to shi yasa rashin tasirin wa'azi da zukata alamun hutu ke zuwa ina fata mun gane magana saboda ka sai Allah ya ce wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima a wannan lokacin inda sun yi imani sun yi aiki da abinda muka saukan musu Allah ya ce wallahi da mun ba su da gare mu lada mai girma mun ba su aljanna ke amma muna hukar Allah ba su gaba sai Allah ta'ala ya ce wala hadaina hadainahu wala hadainahu siratan sadiq Allah ce kuma wallahi da mun shirya da su tafarki madadi amma matsala rashin aiki da waye shi ta fara su haka nan dai Allah Allah ɗaya san wa amma wallahi wasu mutane ba su jin wa'azin kowa in ka ce kar wa'azi ba su sa wani malami ya ce wani wallahi duk wa'azi na kai bai sai ran da ya ji kwalluwa sai an fa madiga an guduma ta ƙarfi an daga tsakar kai da sanai ka ji wa'azi sai ya mutu sai ya mutu wani kiri ya sa ya sa ya sa ya sa ya sa guduma ta kai ya biyu take sai ka gane cewa lalle ya tabi Allah wala qad marama li jahannama kathirun la ayar suratul arab da Allah gamda karanta Allah na bayani cewa wasu mutane ma Allah ya yi da shi su ala Allah ya halitta su dan ɗaya suka jahannama da su saboda in ka ce kare zan aya komi aya da ka ja wallahi malam ba su da ayun da aka gani da wanda aka ji wallahi ba su gane komi sai Allah ya duhu zace su wa'anda mutane da kasan dabbobin gida su dabbobin gida dama ita dabba gida babu dabba babu wayar dabba a tunda ita za a yanke ya kuma sai kiwo ta dawo ya ku sai ya tsaya kawuta sun ji duwarin nama ya gani an yanke an yi laye da wasu daga cikin yan uwansu kuma a cikin su sai kiwo sake dawo wasu ma da kansu suka kiwo sai dawo kuma inda an kafa ya uwata an ka yanke kuma na dawo kai yanzu irin barewa ta ga an tanyi ya uwarsa wannan dashi ta bar shi ta kara ba ta kuma dawowa wani saboda zuwa ita ba ta yadda inda aka ce ta san aiki ana, abu na hawa ba. ko ki yi cikin ruwa in kaga an ci dan uwa ne na wurin da ya bar wurin da ya kara ka to amma ita dabba gida saboda wa kotarta duk wasu abubuwa na hadari babu ruwan Ban ubangiji Allah ya kare Allah ya shirye da Allah ya samu gane ayoyin ka samu dinga rata Allah ya samu aiki da abin da muka yi lokaci ya riga ya kuma nan ya kamata mu za ka sa insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki shi mana jagora kamar yadda muka faɗa ko na ganin malam abubakar zai mana karatun ta'alimul muta'allim eh, tariqa ta'lim na azarnoji wanda littafi ne mai karantar da yadda ya kamata mutum ya neman ilimi ana ta karatu karatu bai tasiri ana ta neman ilimi neman ilimi mai tasiri to shi ko mai ta'alimu saboda ƙananin karantar da ɗalibi yaya za a yi nemi ilimi ya albarka har ma suka ce ya bauta da almajirai kai sai da mai ta'alimu ya hana almajiri mai neman ilimi cin abincin kasuwa mai sai da ƙosai bisa hanya an ka kai almajiri bai sayan kwata bai kaya yi ya ka ce saboda bai ce saboda wa'anda ba su da kuɗi suna gani ba su iya sai to saboda ka tun da ba su iya sai yanzu tun kalli abin da suna so ba su iya ke na yanzu abincin bai da albarka shi ko almajiri bai san ya abin da bai da albarka bale ya ta sai gare wurin shiga gane karatu kuna salibin ku duwa nan kalama ba ina fata mun gane magana mai ta'alimin ya gwada ma lokacin da ya kamata ka karatu ya faɗa wa malamin da ya kamata ka karatu wuri ne amma yanzu problem yanzu ga almajirai muna da su a wallahi malam ba to malam yanzu ka iske da almajiri da malami suna ta abinci fano guda hmm. <laughs> a sha malama mun da almajiri da malami bisu bisu ruwa suna karatu to shi misalin biyar da wannan in dai malamin na malaminka. ka maganin ma wai ka sami tare shi ina kawai ka bugin iya raga shi bi ma yadda ka kawo malamin ido ba haka a kai ladabi da biyayyar da ya kamata ya kashe sa wannan littafin wallahi malam ni na ga hikimin ma a sa wannan littafin ko ba gaskiya ba kuma ni ma Allah ya so sai na samu wani majalisi na salatahi ko majalisin karatu ko majalisin wani wuri daban wanda mu ji abin da yaya na aka neman ilimin Allah ka ba mu ikon gaya mala bakar Allah shi mai jagora Allah ba da fitin sarki ya haska masa a nan majalisin ne insha Allah gobe ne ko gobe ma na zai fara Allah ya sa albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

ẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀n ìṣọ̀rọ̀.